suka ce lalle sai ka biya abin da mahaifinka ya mutu ya bari falamma hadarahu hidadun nakhli lokacin da lokacin da wato tsinko ƴaƴan dabino yayi sai yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wurin annabi tsira da mun tabbata gare shi fa qultu na ce da shi ya rasulullahi ya mawakin Allah qad alimta anna walidi istushhida yawma uhud lalle ka san mahaifina yayi shahada a ranar uhud wa taraka alaihi dainan kasiran ya bar bashi mai yawa a kansa wa inni uhibbu an yaraka alghurama ni ina son ka zo ranan da zan tsinko dabino na dan wato ainihin masu bi na bashi su ganka mai yiwa in sun ganka sa saurara mun in binin ya kai da zan biya su in ba su in bai kai ba in ba su wani su da wani sai wata shekarar shine hikimar Jabir yana so annabi ya zo wajen wa inni uhibbu an yaraka gurama ina san masu bi na bashi su ganka qala sai annabi ce da shi izhab fa baydar kullu tamrin ala hidatin je ka ware kowane dabino ala hida daban-daban baidar abinda ake nufi da baidar shine wuri da ake tarewa dan a tara kayan noma me ake ce masa kenan tun mun daina noma shi samu kamar wuri da ake warewa cikin gona ko a tara gyada don saboda za a yi bugon gyada a wajen ba ba ga ba ce gona ba ga eh tundumi to kun ji sunan shi tundumi <laughs> amma dai ni na san ba sunan shi tundumi ba dai a hmm? komai dai ku shi kun fahimci komai ne duk sunan da ku ga dama ku shi. yace izhab je kafa baidar kulla tamrin ka ware kowane dabino a wurin wasa. saboda nau'ikan dabino iri-iri ne akwai al'ajuwa akwai kowanne akwai daban-daban akwai busasshe akwai irin danyen nan akwai irin bakin nan akwai ja to sai ke cewa kowane nau'i ka tara shi wurin wasa daban-daban tunda gonar ka tana da dabinai kala-kala mamanta juna kowanne ka ware shi daban shine fa baidar kulla tamrin ala hida fa fa'altu jabir yace sai aikata abin da annabi ya sani summa da'autu sannan na kira fa gada alaina hina asbaha sai annabi ya zo mana da sassafe lokacin da gari ya waye falamma nazaru ilaihi yayin da mutane yayin da su mabiya bashi wanda suke bi na bashi sai ga annabi uguru tilka sa'a sai suka garzayo a wannan lokaci uguru bi sai kai ka ce ziga su aka yi dama su zo wurina ni na tsammanin sun gane annabi za su saurara shi ba su saurara da za su yi ughrubi kamar an ziga su game da ni tilka sa a wannan lokaci falamma ra'a ma una. yayin da annabi ya ga yadda suka zo da gaggawa ko wanne da buhunan sai da su a auna masa nashi ya ga irin abin da suke yi a tsafa haula a azumiha baidaran salasan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wurin tarin dabinin da ya fi kowanne girma ya zagaya shi har sau uku wa da'a fi samariha bil baraka yace ya Jabir Allah sanya albarka cikin dabinanka da annabi ce kenan ya shiru thumma jalasa alaihi sannan annabi ya zauna akan tarin dabinan thumma qala sannan yace udu ashabaka kirawo duk masu bin ka bashin nan fama zala yakilu lahum kowanne ya zo da buhunsa wusuki nawa kake bin baba wusuki kaza ya auna masa kowanne ya zo ya auna masa ya tafi adadin abin da yake bi bai gushe bai na ta auna musu hatta addallahu amanata walidi jabir ce har Allah ya biya bashin amanar da ake bin mahaifina shi ya san ba binan sa bane ya san adadin dabinan bai kai ba da haka sai jingina bin zuwa ga Allah har dai Allah ya biya bashin abin da shi bin mahaifina wa ana wallahi radin an yu'addi Allahu amanata walidi yace wallahi ko na amince na samu kwanciyar hankali cewa ubangiji ya biya bashin amana da ake bin mahaifina wala arju ila akhawati zan so a ce Allah ya biya bashin abinda ake bin mahaifina wala arju ila akhawati bi tamra wato kar ma in koma gida wajen yan uwana ko da da kwayar dabino ɗaya ne in dai na biya bashin to shi yafi damuna ko da ban samu kwaya ɗaya ta rara ba to wannan shi yafi faranta min rai fiye da a ce ban biya bashin ba fasallamtu sai na baya yake ta fasallamtu wallahi albayadira kullaha hatta inni anzuru ila albaydar allazi alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu lam yanqus tamratan wahidatan yake cewa na bayar da dukkan tari tari da na dabino duk sai da na bayar da su ga waɗanda suke bi na bashi amma na kalli wannan tarin da annabi yake kai kamar ba a ɗauki a ɗaya a ciki ba duk an biya bashi a wancan sauran wanda ya fi girma dama annabi ne ya je zauna ya ce je ka biya su <laughs> ake ta ɗauka ana biyan su a sauran yace amma wanda annabi yake kai ka annahu lam yanqus tamratan wahida kai ka ce dabino ɗaya ma ba ɗauka ba ciki fa faitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al magriba dan haka sai ne maza na je ne sallan magariba tare da annabi a sahun gaba fa zakartu zalika lahu na fada annabi cewa to fa yanzu ba zauren bashi a kaina din na biya fa dhahika sai annabi kirkire da dariya fa kala sai annabi ce iti ababakar wa umar fa akhbirhuma je ka faɗa abubakar da umar sai je ba su labari fa kala abubakar da umar suka ce laqad alimna iz sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sa yakunu zalika ai tunda maga annabi yayi haka muka san haka za faru ka imanin abubakar da umar kenan tunda ba ga annabi ya haka maka kasa haka za ta faru ba wani tantama to wannan ma kawai na nuna falalan abubakar da umar hadisan da ke nuna falalan su ba za su kirgo ba cikin bukhari da muslim amma ga wannan abu ya faru sai je ka ba su labari ga kuma lokacin da abin da ya faru wani abin nan wata kura ce da ta magana ne ko menene akuya da ta magana wanda annabi ke faɗa waɗansu suka ce kai yanzu wani abin da ka faɗa gaskiya ne ce na yadda ta yi magana Abubakar da Umar masu yadda su ko ba sa wurin ba na yi imani da Abubakar da Umar wannan abin da aka yi ya faru bayan su ba sa wajen wannan hadisi Imam bukhari ya ruwaito shi ya kuma a ziyada lahu hadisin da siyaki tare da waɗansu daɗi duk Bukhari ne kawo shi ورواه بنواه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة والبيهقي وأحمد مطولا ومختصرا wannan malaman hadisi duk sun ruwaito shi waɗanda aka ambata din nan wa fihi inda Ahmad ziyaratun kasira Imam Ahmad ya kawo wannan ruwaya da dadi da yawa lam uridha khashyatal itala sai dai ban kawo su ba dan jin tsoron kar in tsawaita in ji Nasiruddin Albani to wai ni da so nake mu kai karshen wannan matashiyar ko inda dai saura hadisi daya الخامس حديث نبير أنه أيضا أنه ضمير يعود إلى من إلى جابر قال جابر كتوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل له annabi ya kasance yakan tashi ya hudu ba ya godiya ga Allah ya yaba masa da abin da ubangiji yake ya cancanci a yaba masa da shi wa yaqulu har ka je na faɗa cikin muqaddimar hudubarsa من يهد الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور مودثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النبي كان فدعك أتكلم مقدمة خطبة إن زي درس جابر na faɗin abin da annabi ke faɗa in zai wa'azi kafin ya zo kan me yace kafin ya kawo hadisin an gane ko wa kana idza zakara sa'a kuma annabi ya kasance in ya ambaci tashin kiyama ko wani abu na ranar ihmarrat ainahu idanunsa gaba daya sai kaga sun yi ja wa ala sautuhu sai sautun sai daga sama washtadda ghadabuhu sai fushin sai tsananta ka annahu munziru jayshin kai ka ce mai gargadi ne ga rundunar mayaka yaqulu sabbaha kuma masakum irin wanda zai ce musu sabbaha kuma masakum laraba sukan cewa sabbahakum ai atakumul aduwu sabahan masakum ai atakumul aduwu masahan ma'ana kai ka ce mai gargadi ne ga rundunar yaki yana tsoratar da su cewa ga abokin adawan ku nan ya yi muku tammako ko ga abokin adawan ku nan ya zo muku da yamma to bayan annabi ya wannan sai ya ce man taraka malan fali warasatihi nan ne hadisi man taraka malan fali warasatihi dukkan wanda ya bar dukiya fali warasatihi to wannan dukiya ana bayar da ita ne ga magadansa wa man taraka daya'an amma wanda ya bar iyali audainan ko ya bar bashi fa alayya to iyalinsa da bashin sana kaina yanzu daidai wannan hadisin me yake nunawa shine mas'alansa na cewa a biya masa yan uwansa su biya masa ko wani wanda yake wurin ko gwamnati su biya masa ya annabi shine gwamnati a lokacin sa saboda haka kuma abin nan da ya rayu akai akan sa Abubakar da Umar suka rayu da sauran sahabbai suka biyo baya tun daga lokacin duk wanda ya mutu aka rasa wanda zai biya masa baki to sai gwamnatin musulunci ta biya masa a baitul mali to wannan shine shahid a cikin hadisin da yace man taraka malan fali warasatihi wa man taraka daya'an wanda ya bar iyali kuwa aw dainan ko bashi fa alayya wa ilayya to yana kaina kuma a turo mutum zuwa gare ni wa ana aula bil mu'minina wa fi riwayatin bi kulli mu'minin bi nafsihi ana aula bil mu'minina ni ne na fitantanta in zanto abun kauna a wurin mummunai a wata ruwan yace ni ne na fitantanta a wurin kowane mummuni min nafsihi fiye da karan kansa kowane mummuni yana da itikadin wannan haka ya kamata ya yi itikadi annabi ya fi muhimmanci a wurin sa da kansa to tunda ko haka ne shi ma in ya mutu ya bar bashi ni kuma zan biya masa gwamnatin musulunci za ta biya masa wannan hadisi a sarajahu muslim wan nasa'i wal bayhaqi fi sunan wa fil asma'i was sifat bayhaqi ya rawaito cikin sunan ya rawaito cikin littafin asma'i was sifat wa ahmad haka imam ahmad wa siyaqu lahu wa abu nu'aym haka abu nu'aym ya rawaito wannan hadisi fil hilyati fil hilya wa cikin littafin hilyatul awliya wa ziyadatul ula lahu ziyada ta farko ta Abu Nu'aym ce walin Nasa'i wal Baihaqi haka Imam Nasa'i da Baihaqi wa isnaduha sahihun ala shart wannan daɗi da aka samu wato sahihi ne sanadin sa akan eh, sharadin Muslim wa ziyadatu thaniya lahu lil Baihaqi wa thalitha wa rabi'a li Ahmad wa riwayatu thalitha li Muslim wa fil babi an abi ta inda shaykhaini a cikin wannan babi dai akwai hadisi wanda aka karɓo daga Abu Hurairah a wurin Bukhari da Muslim as-sadis wanda yake shine na biyar a wato a ga kuma hadisi na shida kai as-sadis na shida an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه annabi ce man hamala min ummati dainan wanda ya dauki bashi wanda ya ci bashi cikin al'ummata thumma jahada fi qada'ihi sannan ya yi kwazo wajen ya biya fa mata wala min qadhi amma sai ya mutu bai biya ba fa ana walihu to ni ne majibincin lamarinsa zan biya masa bashin sa akhrajahu ahmad wa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn wa qala al-munziri rawahu ahmad bi isnadin jayyid wa abu ya'la wa tabarani fil awsat wa nahawhu fil mujma' ay majma' az-zawaid kenan illa annahu qala wa rijalu ahmad rijalu sahihi duk wannan tasaridi ke so ya mana hadisi dai ingantacce ne wa fi fatihil bari in ka duba cikin fatihil bari a juz'i na da shafi na 54 fawaidu muhimmatun fi hadhihi mas'ala akwai fa'idoji masu tarin yawa dangane da wannan mas'ala mas'alan bashi biyan bashi ya ya kamata a biya bashi akwai fa'idoji masu tarin yawa da hadisai ingantattu da annabi sallallahu alaihi wasallam da imam bukhari ya kawo wato waɗanda suke daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dai ka duba cikin fatawul bari kenan zaka samu wannan fa'idar kenan mu yanzu ba sai mun kawo fa'idar ba duk wanda ya duba fatawul bari zai ganta daga cikin fa'idojin akwai cewa in an baka bashi kai ne ka karɓi bashi dubu ashirin auren mutum sai lokacin biya yi sai ka zo ka biya to bayan ka biya ya halatta ka kara masa wani abu a kai in ka kara masa wanda ba shi ya nema ba to kana cikin mafi alherin mutane dan abin da ya faru wata rana annabi sallallahu ya karbi bashin raƙumi a wurin wani raƙumi ya karba aka bashi bashi sai wannan mai biyan bashi ya zo ya musgunawa ya zai musgunawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai za su auka masa sai yake cewa da uhu fa inna li sahibil haqqi maqalun ku kyale shi ce abin da ya ga dama wanda yake da haƙƙi ai dole a bashi dama ya magana in ya gama ba sai a bashi hakuri ba <laughs> saboda kai da ake bashi ba kai za ka yi rigima ba in mutum ya zo duk ya faɗa abin da ya ga dama da da haƙƙi maƙalu sai bayan ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku sayo masa rakumi a kasuwa ku biya sai suka je rakumi suka je sayo rakumi a kasuwa suka duba suka duba ba su samu kwatankwacin nashi ba misali kamar nashi an sayo da naira dubu ɗaya da suka je kasuwa duk inda za su saya sai a ce dubu ɗaya ɗari uku dubu ɗaya ɗari hudu dubu ɗaya ɗari biyar ba su samu ba sai annabi ce ku je ku sayo wanda ya fi nashi ɗin ku ba shi inna min khiyarikum ahsanukum sadra'an yace mafi alherin ku shine wanda in an bashi bashi ya ji daɗi kuma sai ya bayar da wata kyauta daga baya to wannan shine fa'idojin da aka na sanar idan ka bashi bashi ko bayan ya biya kuma sai baka wani abu kyauta to sai mutane suke so ba su rinka wa annabi bashi yanzu haka duk wanda yace zai wanda ai zai ga mutane so suke su bashi bashi kar mutum ya shardanta in wanda ya bayar da bashi ya shardanta kuma ya zama mai kenan ya zama riba kenan in ya sharɗanta yace ga naira goma amma in karshen wata ya naira sha ɗaya zaka biya to wannan ya zama riba kenan dan azhabu bizahabi wal fiddatu bil fiddati mislan bi mislin ha wa ha haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba wani kai daga cikin fa'idojin akwai cewa idan kana bin mutum bashi da yawa sai ya kasance ya mallaki wani abu na wani kuɗin bai mallake su gaba ɗaya ba to ya halatta ka karɓi abin da ya mallaka misali kana bin sa dubu goma sai ya kasance ya samu dubu shida ga kuma dubu ko dubu bakwai to karka ce ni sai ka cika min cika kun kuɗi na baka cika ku za ka bani ka iya karɓan dubu bakwai daga baya ya baka dubu uku ka iya karɓan dubu bakwai ka ce ka yace dubu uku duk wanda kai cikin wannan falala ne hadisai sun sar akan wannan duk suna nan cikin bukari to su ne fawaid din da sani bin Albani ke cewa akwai fawa'id muhimma da a cikin nan gurin ka kuma iya cewa ka yafe in kaga mutum na cikin tsanani ka iya cewa ka yafe yana daga cikin fa'idoji hadisin da na bin ke cewa duk wanda ya ci baci yana da niyyar zai biya sai bai biya ba ya mutu ubangiji zai biya mutu wanda ya ci bashi yana da niyyar dama kar ya biya to wannan zai dandana kudin sa sai waɗansu suka ce ya za a yi magana yana da niyyar zai biya sai waɗansu malaman suka ce idan ya ci bashin da bai fi sa ba to mun yadda yana da niyyar zai biya amma duk wanda ya ci bashin da ya fi sa to mun yadda yana da niyyar ba zai biya ba karamin ma'aikaci wanda ake bashi dubu ɗaya a wata yana da mace biyu da ya'ya hudu kaga ai dubu ɗaya shi kansa ba ta ishe shi ba sai ya zo ya ce da ba ni bashi naira dubu ɗari zan yi wa ƴaƴana aure ya shi zai biya <laughs> shi shekara zai ko dubu hamsin ya karɓa shi zai biya to da wannan zai karɓa ne kawai ya kashe ku ta rigima to amma wanda yake an san ya san kudaden shigarsa ya san karfin abin da ke shiga aljihunsa wato sai ya karba daidai yadda yake kyauta tun zai iya samun abin da zai biya da karshe ya kasa ubangiji zai biya masa to wajen biya masa sai suka ce mai sai wadansu suka yi tawili suka ce wai zai biya masa a nan gidan duniya in dai ya karba da niyan biyan bashin to sai ubangiji ya bude masa kofar da zai samu abin da zai biya ba zai kaskanta ba wadansu suka ce in dai ya karba da niyyar zai biya ko da bai biya bai mutu idan an tashi ran tashin kyama ne sai ga ya bashi na sai ubangiji ya dauka cikin falalarsa ya bayar ya ce gashi an biya masa kai kuma tafi aljannar ka da dole suna cikin fa'idojin da ke can gurin abin muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa ina ganin yau sai dai ku hakuri tambaya biyu ko uku kar su wuce haka saboda lokaci mun ja lokaci da yawa nan gaba ɗaya ba jama'a don suna da yawa sai dai mu ansa waɗansu daga ciki wannan yana tambaya ya ce umar dan khattab ya ce ubangiji ya dace da shi cikin ababe guda uku wai menene abin nan guda uku abu na farko shi ne wato da umar dan khattab ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam me zai hana ya cewa annabi me zai hana ka riƙe مقام ibrahim ya zanto wani wuri na yin sallar nafila sai Allah ya saukar da ya ce wa takhizu min maqami ibrahim musalla ya bayan Umar abu na biyu kuma dangane da katla badar wato wada ko kuma asra badar wato waɗanda aka mari ribabbin yaki a badar lokacin da abubakar annabi ya shawarci abubakar ya ce me ya kamata a yi sai abubakar ya ce ka karɓi fansar su ya makin Allah kowa ba da kuɗi ya fanshi kansa umar ya karɓi umar sai abubakar sai kuma annabi ya tambaye umar ya ce me kake gani ya kamata a yi sai Umar ya ah, ni ina ganin ka ba ni dama in sare kan wane ka ba wani dama in sare kan wane duk dai a karkashe su to sai annabi sallallahu daga karshe sai ya yarda da shawaran abubakar cewa zai karɓi fansa sai Allah ya saukar da aya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim ma'ana bai dace ga annabi ba ya ce zai rike ribabun yaki har kamata sai ya cika ƙasa da gawan kafirai sannan sauran sai ya kama su a matsayin fursunonin yaki ma'ana kaga ta goyi bayan ra'ayin Umar kenan wannan ayar aya ta uku shine lokacin da sahabbai sukan shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin nan Umar dan Khattabi ke cewa Annabi ai ya kamata a sanya tsaro a gida bai kamata a bar gida haka ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk a ce za su shiga sai Allah ya saukar da aya ko ya ce la tadkhulu bi nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin غير نازلين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوه فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب wannan aya ta sauka ta wajabtar da hijabi cewa kuma ba za shiga gidan annabi sallallahu alaihi ba dan cin abinci sai in an kammala cin abincin sannan in za a shiga a nemi izini mata su sanya hijabi sannan a shiga to a takaice wannan dai shine ababai guda uku ko wanda yake ke cewa a cikin tambayarsa akwai wanda yake tambaya ta wai me yasa bayan aiki da hadisi zaifi saboda hadisi zaifi baka da tabbas din annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗe shi kasancewar baka da tabbacin annabi ya faɗe shi yasa ba za a aiki da shi ba ana ibada ana gina ta ne akan imma al-yaqin wa imma az ar rajih ko da yaqini ko kuma zato mai rinjaye zaton da kashi 80 cikin 100 kana tsammanin gaskiyarsa kashi 20 ne kawai kike da abin nan to irin wannan shine shari'a take tabbatuwa da shi amma hadisi zai ce kuwa zannun ne marju zato ne wanda aka rinjaye shi kashi ashirin cikin ɗari ko talatin cikin ɗari kila annabi ya faɗi wannan magana kashi saba'in na nuna bai faɗa ba don haka ba za ka yi aiki da shi ba inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a ba a gina ibada da zato to da haka ba a aiki da hadisi da ifi ta kowace irin hanya ko cikin akida ko cikin shari'a ko cikin fadailul amal wadan suna cewa a iya aiki da shi cikin fadailul amal amma ba zai yiwu ba ba aiki da shi ko cikin fadailul amal malamai da dama da sun yi magana akan wannan sai ibn hajar al-asqalani su imam al-iraqi da sauransu dan haka ba aiki da hadisi da'ifi dai bi halin min al-ahwal ko baka roito hadisi da'ifi ka ce annabi ya ce lalle ka faɗa ka ce an faɗa cikin hadisi da'ifi annabi ya ce ko wani hadisi ya zo annabi ya ce ka sai dai fa hadisin da'ifi ne amma in ka ce annabi ya ce za kai shiru baka cewa mutane da'ifi bane wa ka in tal umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kila ne dauka ya aiki da shi yana tsammanin sako ne daga annabi bayan ko ba sako ne daga annabi ba na haka wannan babi ne wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu san shi wannan kuma yake cewa wai mutum ne ya mutu sai ya bar ‘ya'yansa maza da mata sannan kuma ya bar abin nan gashi nan da suna ɗan uwa wanda suke uwa ɗaya akulli'um sannan kuma ga ‘ya'ya wanda ya bari zukuran wa inasan. to ya wannan dan uwan nasa zai iya cin gado ko ba zai iya cin gado ba kamar yadda muka faɗa akul li'um idan ya kasance shi ɗaya ne yana da sulusi in sun kasance sama da ɗaya kuma suna da sulusi to yanzu ga akul li'um ga aulad za su iya cin gado ko ba za su iya ci ba alal hakika yaya suna hana yan uwa cin gado ina da tabbas in yaya suna hana yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa uba ɗaya cin gado amma yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya wannan gaskiya matsalan ta kwanta mun sai na sake dubawa ah, mai rahabiya yana cewa wa haka zal ikhwatu bil banina wa bil abil adna kama ruwina wa haka zal ikhwatu bil banina wa bil abil adna kamar ruwina ma'ana wai yan uwa ana iya hana su cin gado a wani sakamako idan mamaci na da ya'ya maza ko yana da ya'ya maza a garwaye da mata to nan gurin yan uwa waɗanda ake wa uba ɗaya ko yan uwa uba ɗaya ba za su ci gado ba wa bil abil adna kamar ruwina haka yan uwa ana iya hana su cin gado idan uba makusanci na nan sukan ce uba makusanci suna nufin uba da ya haifi mace sukan ce uba nisanci suna nufin wa kaka to shine wa bil abil adna kama rubuina to na manta tan karshen abubuwan yan uwa ikhwatul um ya za su iya kare su ko za su iya kare su gaskiya wannan baya halarta mun yanzu yana bukatun tunani ko yana bukatun in sake dubawa insha Allah ranar juma'a kafin ka zo kafin mu zo karatu na wannan dai sai dai a yi hakuri don saboda lokaci tambayoyin da za mu yi an sa ke shawara ce ko to faɗi shawara والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بياك السلام عليكم ina mai littafin na yau sati uku ko to ga littafinka wannan kuma na wani sai dai kar ku tambaya ta yaya aka yi dawo hannuna wala ta jatta su eh, ya dai dawo lafiya ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim matashiyar magana da zamu tashi wata kanta kenan ko ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim wa yajuzu lahum kashfu wajhi al mayyit wa taqbiluhu والبكاء عليه ثلاثة أيام وفي ذلك أحاديث matashiyar maganar karatun mu ta yau ma ya juzul hadirina abin da yake halatta ga waɗanda ke nan yayin da wani ya cika wa ghairihim har ma da waɗanda ba sa nan ɗin sun ji labarin ya cika sai suka zo wajen kafin a kai ga binne shi ko kafin a kai ga masa likkafa ne ko an yi masa likkafa ne amma ba a riga an ɗauke gawan ba me ke halatta ga wanda ke wurin ko kuma wanda baya nan aka ba shi labari ya zo wurin mamaci na wannan hali da muka ambata an gane ko wa yajuzu lahum kashfu wajhi almayyit ya halatta gare su yaye fuskar mamaci wa taqbiluhu da sumbatarsa wal buka'u alaihi da kuma wato yin kuka a sakamakon mutuwarsa salasata ayyamin wannan kuka har tsawon kwana uku